bayani dangane da amfanin dabino ga budurwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da zuwa tashar AA Boka idan kuka zo tashar AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa bayani kan wasu daga cikin amfanin dabino ga jikin mace ko in ce ga jikin budurwa bayanai kan wasu daga cikin amfanin dabino ku su ne yana samar da ruwan jiki yana taimaka mata masu ciki yana ƙara ruwan nono yana ƙara maganin matsalar fata yana maganin ciwon kirji yana maganin ciwon suga yana maganin ciwon ido yana gyara mafitsara yana maganin basir yana magance matsalar rashin bacci yana ƙara lafiyar jariri yana rage ƙiba wacce ba ta lafiya ba kaɗan daga cikin yadda ake amfani da shi kuwa za mu nuna muku shi ko kuma mu gaya muku dabino yana da kyau a ce du mai basir yana cin dabino da safe kafin ya ci komai aƙalla ya ci guda bakwai insha Allahu duk wata matsala ta jikinsa da ta shafi basir yana iya samun sauƙi a cikinsa dabino kuwa bai tsaya iya nan ba kowa ya san cewa dabino ba abin banza ba ne tun da kaga cewa waɗanda ma ba hausawa ba ko kuma ba ma wanda suka shafi addinin musulunci ba suna amfani da dabino ta wurare da dama wanda a da wasu zaka ga cewa ba su yarda ma su ci shi ba don ba su yarda da shi ba amma daga lokacin da suka gane abin yana da matukar amfani za ku ga cewa a yanzu kusan sun fi ma ta'ammali da shi dabino yana ɗaya daga cikin kayan itace da annabi sallallahu alaihi wasallam ke so sosai yana saurin narkar da abinci yana sanya kuzari yayin ibadar aure yana taimaka wajen ƙara jini yana taimaka ma'aurata maza da mata yana maganin basir kamar yadda muka ce yadda za a yi amfani da dabino ciwon nono ga macen da ta haifu ana cin dabino guda bakwai kamar yadda muka gaya muku a sha man tafarnuwa ƙaramin cokali sau ɗaya a rana kwana uku domin samun ni'ima ga ma'aurata kuwa ana daka dabino a zuba cikin madara fresh milk sannan a saka zuma ciki a sha awa ɗaya kafin a kwanta ga mata masu juna biyu kuwa ana cin dabino ƙwara bakwai kullum da safe idan an yi kusan haihuwa wannan yana haihuwa yana hana mace yawan zubar da jini lokacin haihuwa da izinin Allah ga masu gudawa kuwa ana daka garin dabino a saka a ruwan zafi a sha insha Allahu yana tsayar da gudawa samun kuzari kuwa ana cin dabino guda uku a sha zuma cokali ɗaya da safe da yamma ga masu son ƙara ni'ima ko in ce masu son ƙarin kuzari na ɗa namiji ga yadda muka ce muku ana cin dabino guda uku a sha zuma cokali ɗaya da safe da yamma samun lafiyar fata ko ana haɗa garin dabino da zuma da man zaitun a shafa a fuska awa ɗaya sai a wanke fuskar da ruwa mai zafi wannan yana saurin gyara fuska bincike ya nuna yawaita cin dabino yana hana kamuwa da ciwon kansa kowace iri ce haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dabino ajuwa yana maganin dukkan cututtuka kuma duk ranar da ka ci shi babu wata cuta da za ta same ka a wannan rana ko kuma samun ko sihiri ko amma sihiri wasu musulman musulunci kuma sun ce ko kuma in ce wasu malaman musulunci sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin kowane dabino ba wai sai a juwa ba wallahu a'alam kar ku manta idan kuka zo tashar AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta inda idan mun ɗora sabon bidiyo za ku dinga samun sa kai tsaye tashar AA Boka tashar ku ce ku ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe za mu ci gaba da kawo muku abubuwan da za su ƙaru da ku a lafiyarku a duniya da lahira insha Allahu sai mun haɗu a mu na gaba mun gode